gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba da alama ganawar sirrin da aka yi tsakanin zababben shugaban kasa a suwaji bola ahmad tinubu da injiniya rabi musa kwankwaso a birnin paris ta bar baya da kura da masu hamayya da madugun kwankwasiyar ke cewa biri ya yi kama da mutum da zargin cinikin takara a zaben da ya gabata. Shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari ya ce gwamnatinsa ta samar da ayyukan yi ga mutane miliyan goma sha biyu a fannin noma. Da hakan ya kawo ƙarshen shigo da shinkafa 'yar waje sakamakon yadda ta gida ta wadata. Wani ɗan jam'iyyar APC daga jihar Jigawa ya ce idan ba a yi da gaske ba to tarihi na iya maimaita kansa. a batu na samar da kunshin majalisa 'yar amshin shata wajen fifita bukatar shugaban kasa sama da ta al'ummar kasa duka dai ta cikin wannan shiri na kowane gauta masu sauraro assalamu alaikum salisu bafayo ke muku lalemar habin ta cikin wani sabon shiri na kowane gauta da ke kunshe da tsantsan ra'ayin 'yan siyasa na kashin kai bisa al'ada ta demokuraɗiyya kamar yadda sashe na 39 na kundin tsarin mulkin kasa ya ba da dama. A ƙasa da makonni biyu da suka rage wa shugaba Muhammadu Buhari ya yi adabar kujerar fadar shugaban ƙasa ya ce yana alfahari da samawa mutane miliyan sha biyu ayyukan yi a fannin noma tare da samar da kamfanonin taki hamsin da biyu saɓanin guda hudu da ya gada lokacin da ya kama mulki. Shugaban ya bayyana hakan ne ta bakin mai magana da yawunsa Malam Garba Shehu cikin wata tattaunawa da kafar talabijin ta Channels. yana mai ikirarin cewa abinci ya wadata a wannan ƙasa domin shinkafar da manoman mu na gida ke nomawa ake ci a ko'ina a faɗin ƙasar wanda kuma hakan ya samu ne sakamakon yadda gwamnatin ta ƙirƙiro hanyoyin inganta tattalin arziki domin daina dogaro da man fetur. Bugu da ƙari Malam Garba ya ce yanzu haka an daina kashe dala biliyan biyar da a baya ake kashewa wajen shigo da shinkafa 'yar waje. Wanda hakan ke tabbatar da cika wani bangare na alkawurkan da shugaban ya ɗauka a lokacin da ya karɓi mulki tun a dubu da sha biyar. Shin ko yaya masana tattalin arziki ke kallon waɗannan kalamai na fadar shugaban ƙasa? Ga Dr. Abdulsalam Kani. Abu na farko, wai yanzu wani ya ce a da ana kashe dala biliyan biyar, yanzu kuma ba a kashe ko kwabo wajen shigo da abinci ko shinkafa ko abu mai kama da haka? Wannan magana gaskiya ba haka ba ne ba. Domin ko a shekara ta dubu biyu da sha bakwai abin da muke cewa Economic Complexity Index abin da ya nuna shine Najeriya tana kashe sama da dala biliyan ashirin da biyu wajen shigo da nau'o'i na abinci daban-daban cikin Najeriya. Kuma har yanzu nan Najeriya tana kashe kuɗi sama da dala biliyan goma wajen shigo da abinci nau'i daban-daban daban da ake yi cikin Najeriya. Sannan abu na biyu, ikirarin da gwamnati ta yi cewa aƙalla mutane miliyan sha biyu sun samu ayyukan yi a ɓangaren abin da ya shafi noma da makamantansu wannan za mu iya cewa zai iya yiwa. amma idan ka kalli ƙididdigar da nbs ta fitar a shekara ta 2021 ta nuna cewa rashin aikin yi ƙaruwa yake yi a najeriya domin ƙididdigar ta ta nuna cewa a shekara ta 2020 adadin 'yan najeriya waɗanda ƙaruwar rashin aikin yi a najeriya magana ake akan mutane miliyan ashirin da ɗaya da dubu ɗari bakwai a shekara ta dubu biyu da ashirin. Kaga yin har an samar da aiki ga mutane miliyan sha biyu to sai mu ce kuma ya NBS ta fitar da rahoto da yake nuna cewa rashin aikin yi ƙaruwa yake yi a Najeriya. Dalilin da ya sa kaga har yanzu kayayyaki da ake shigo da su daga ƙetare su a biyo ta Katsina da makamantansa abin da ya sa kaga abincin waje har yanzu ya fi namu da muke samarwa sau sauki saboda abin da bature yake cewa cost of production su a can suna yin producing din ne in large quantity da yawa mu nan kaɗan muke yi su can kuɗaɗen da suke kashewa wajen yi kayayyakin hidima bai kai yawan abin da ake kashewa a Najeriya ba Najeriya ba wutar lantarki wannan kaɗai ya isa ya sa kayan abinci su tsada in ka kalli harajijjika da ake caza a matakai daban-daban in ka kalli tsadar zirga-zirgar ɗiban kayayyakin daga nan zuwa can waɗannan suna cikin da dilan da suka sa cewa har yanzu kayayyakin da ake samarwa a Najeriya suka fi tsada fiye da waɗanda ake shigo da su a waje. Dr. Abdulsalam Kani kenan guda cikin masana tattalin arziki kuma jagoran cibiyar kiraye-kiraye kan da'a sarrafa kudaden gwamnati da ci gaban al'umma. sai dai kuma yayin da shugaba muhammadu buhari ke tattara inasa inasa don yin bankwana da 'yan kasar a hannu guda shirye-shirye sun yi nisa ga zababben shugaban kasa bola ahmad tinubu wajen karɓar mulkin kasar a ranar 29 ga watan mayun da muke ciki da a yanzu haka rahotanni ke tabbatar da cewa yana can birnin paris domin fara ɗaukar matakan haɓaka tattalin arzikin kasar sai dai wata ribar kafa kan wannan balaguro da jagaban yayi shine batun ganawar sirri da aka ce sun yi da madugun kwankwasiya injiniya rabi musa kwankwaso da wata majiya ta nemi sashen hausa na bbc sake sunanta ke tabbatar da cewa jagororin biyu a birnin na paris sun shafe sa'o'i da dama suna tattaunawa ba tare da sanin abin da suka gana a kai ba ko da yake a gefe guda akwai masu ganin biri yayi kama da mutum domin wannan ganawa babu abin da take bayyana wa duniya sai gasgata zargin da wasu masu hamayya ke yi kan wata ɓoyiyar alaƙa tsakanin jagaban da kwankwaso wanda idan mai sararo bai manta ba cikin wata hira da kwankwason ya yi a bara ya tabbatar da cewa idan har dama ba ta samu gare shi na zama shugaban najeriya ba to jagaban shi ya fi kowa cancanta cikin mabukata kai hata yadda kwankwason ya ke janyewa a tiku ya kuma tsaya kai da fata wajen takarar shugabancin kasar akwai masu ganin ya yi hakan ne da biyu ganin yadda dukkaninsu sun fito daga arewacin wannan ƙasa kuma idan har kwankwason maslaha yake nema to a ganin su kamata ya janye wa tekun Wannan batu na ganawa da ya tuni ya bude wani sabon babi a siyasar wannan ƙasa da ahalin jam'iyyar APC ke ganin tarayyar kwankusa da Tinubu. a matsayin wata barazana ga makomar iyayen gidansa a jam'iyyar baya ga wannan a ganin musa mujahid zaitawa kwankwason na iya haifar musu da kuma baya ga bukatar samar da shugabancin majalisa ta goma da ake shirin kafawa lokacin da bola ahmed tinubu ya tafi paris wajen tuntuɓa da zama da investors na kasashen waje shi ma ana da tabbacin cewar kwankwaso ya yi tafi wannan tafiya ta zuwa paris da shi da iyalinsa da dan majalisar tarayya wanda yake new elected abdulmamin jibrin kofa wanda aka yi zama yadda za a ba su mutanen da za su shigo jam'iyyar apc shine dalilin da ya sa yanzu da ito kano ya zo yake kokarin yadda zai yi ya haɗa kai da waɗansu daga cikin jam'iyyar apc yadda ya ɗauko wancan ɗan majalisar dattijai daga jihar zamfara domin ya ga cewar kano ta rasa kujerar deputy senate president kada a samu jagoranci daga jihar kano shi ya ci gaba da jagoranta al'umma amma ministoci aka bashi amma fara status dg dg aka bashi wanda apc take da kokarin forming din unity government wanda kuma shine dalilin da ya samu matasan arewa muka jajirce wajen neman wa arewa makoma duk da mu ba ma sa bambanci ba ma sa kabilanci ba ma sa jam'iyya burinmu ne kowaye dan arewa namu ya samu amma shi wannan jagora shawara burinsa a ce sai shi ko yaransa wanda suke cikin wannan kungiya ta kunkwasiya wanda kuma mu ba ma cikinta burinmu mu ga dimokuraɗiyya ta zauna da gindinta dan talaka shi ma a tafi da shi kuma shi ne dalilin da yasa muke bin sanata barau jibrin wanda muka yi da cewar ya fito dan talaka ne kuma yake kishin 'ya'yan talakawa kuma matashi ne wanda yake da burin matasa su samu ci gaba kowa ya gani zon ɗin da ya fito irin gudunmuwar da ya kawo da yadda kyautatawa rayuwar al'umma ya kawo makarantu nufin universities guda biyar ya mai da makarantar college ta koma university a bici dukkanin irin wayannan abubuwa da ci gaba da baro barin ya kawo ya kawo ne saboda a yi darasi da ganin cewa dukkanin wayan ka wuce su ma haka suke takama sun kawo a kankanuwar damar da Allah ya ba bashi yanzu kuma Allah ya kawo babba dama shine ake so a dakile shi a take shi wanda kowa ya gani irin gudunmawar da ya kawo APC da sanatocinsa House of Representatives ɗinsa da ƙuri'a dubu ɗari biyu da hamsin da wani abu wanda kwankwasa bai iya cin zon ɗin Kano ta Arewa ba duk da ya fitar da ɗan takarar mataimakin gwamna daga wajen amma dai baro ya nuna masa cewar shi dan siyasa ne wanda yake ya san me yake bisa wannan dalili isa muke gaya al'umma su gane cewar wannan mutumin niyyar safa ya shigo jam'iyyar APC amma sai ya take dukkanin waɗanda suke cikin jam'iyyar APC Musa Mujahid zai tawa kenan guda cikin hadiman jam'iyyar APC a wannan ƙasa. Amma cikin matasan siyasar da ke nan Kano irin su Anas Abbadala na ganin ko da wancan zargi ko babu. Ga dukkanin wanda ya san nagartar kwankwaso a fagen siyasar wannan ƙasa to ba zai taɓa wasa kwankwason ya subuce masa ba musamman idan yana nema wa kansa koma. wannan karan ba zai yiwu a ce mutum isiyasa siyasa yana kallon kwankwasa a jam'iyya bai yi ƙoƙarin i janyo shi domin su zo su tafi tare ba. Ina dalili? Dalili na farko Abdullahi Umaru Ganduji, yana kan gwamna hawa na farko da hawa na biyu duka bai iya cin zaɓe ba. Amma injiniya Dr. Rabi'u Musa Kwankwasa yana ƙasa ba shi da kowa ba shi da kansila ya zagaya Najeriya a iya jiharsa sai da ya samu ƙuri'a miliyan ɗaya a takarar shugaban ƙasa sai da ya samu sanatoci guda biyu sai da ya samu state assembly guda talatin sai da ya samu hawa house of guda 29 sai da ya ci gwamna a lokacin da dr abdullahi umar ganduje ike kan gwamna aka kayar da shi don haka idan har siyasa kake domin bahaushe ya yi kyan kai da ice yawan mutane shine kasuwa don haka dr abdullahi umar ganduje idan ahmad bola tinubu i rabu da shi i bar shi a matsayin dan siyasa ko wakilinsa a kano to ya kama kafar wala domin Ganduja ba shi da kowa apc ba kowa a cikin ta. injiniya Rabi'u musa kwankwasa shine ike da rinjayen al'umma jihar kano domin gashi yar manuniya ta jihar wala Allah mai sauraro ya iya cewa to idan ya shiga cikin sha'anin mulkin shi Ahmed Bola Tinubu ta ina al'ummar jihar Kano da arewacin Najeriya za su amfana. To kaga dai na farko mutum ne tsayi wanda baya iya raina abin da za a kawo Kano domin a baya mukamai da lokacin Obasanjo an yi mukami daban-daban da kare mutuncin Kano Dr. Rabi Musa Kwankwaso yana gaba. Sannan wani abu da zai daɗa wa al'ummar Kano azama a gaban Tinubu ba a yanzu a gwamnatin tarayya kwata-kwata ba mu da wakilci domin tsohon gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje ɗansa Abba ike kai wa Tinubu i bashi mukami dan haka yanzu duk cutar da Kano da za a yi da al'umma Kano a gwamnatin Tinubu mutanen Kano in dai ganduja ne to su ɗauka ba su da wakilci amma Dr. Rabiu Musa Kunkuso idan yana tsaye ba wanda ya isa izo i raina Kano ko a cuci Kano ko a yi wa Kano wulakanci da al'umma Kano sai ya tsaya ya kwato haƙƙin al'ummar Kano dan haka mu a matsayin mu na 'ya'yan jam'iyyar APC muna kiransa ita jam'iyyar mu ta APC domin a ceci Kano a kwato Kano ya tsaya wa Kano a gurin su Amir Bola Tinubu da APC Wataƙila batun na Anas Abba Dal'a na iya ƙarawa waɗanda ke bayyana jin daɗin yadda kwankwason ya yi uwa da makarɓiya wajen tabbatuwar Abba Kabir Yusuf a matsayin gwamnan Kanan. Kamar yadda Usman Uba Bature ya ga dace wurin yin jinjina kan wannan dace da Kanawa suka yi. mai girma dr rabi musa kwankwaso na matukar yaba masa bisa jajircewa da zaɓo mana injiniya abba kabir yusuf a matsayin mu zaɓe shi a matsayin gwamnan jihar kano allah ka ba addu'an mu abba kabir yusuf abba gida gida ya zamanto gwamnan jihar kano kuma da aminu abdulsalam ya zamanto mataimakin sa allah subhanahu ta'ala ka riko da hannun su dukkanin wanda zai zo da wani mugun abu ranar da za mu yi rantsuwa allah ka mai da abin sa kansa akwai abin da kuke tunani ne zai faru ne kafin ranar rantsuwa ko rantsuwar a to ai shi dan adam da kake gani a rayuwa kowa akwai lissafin sa mu dai babban abin da muke so mu ga yan uwan yan siya kar wanda isa ke dauko makami a wannan rana dukkanin wanda zai zo gurin taron rantsuwa izo single da ma mu ba mu da makami ba ka fito daga kai sai jan hularka sai farar rigarka mune kowa da kowa fatan Allah ubangiji ya sare masa ya hore masa dukkanin abin da zai yi sannan kuma ina so in ƙara mika sakon godiya ta ga jajirtacce jagoran mu na cikin birni president Nura Hussein mai girma gwamnan jihar Kano Abba Kabir Yusuf ka sani jagoran mu gaba ki daya injiniyar Kadabi Musa Kwankwaso kai ma ka sani president mutum ne wanda ya kamata a rike shi hannu biyu saboda yayi ba su ɗaya ba ba su bi ba duda ma a mazaɓata ta tirin nufawa akwai mutanen da su ba abin da suka gada an banda bakin ciki da hassada babu abin da ba su president ba domin su ga sun taɗar da shi kuma Allah subhanahu wataala bai ba su iko ba sun je sun turo wani dan gudun nika a mazaɓata inda nake zaɓe a akwatuna ya zo fasa mana akwatu inu sarodi ya tsaya tsayin daka domin kare mutuncin wannan akwatin da ragowar matasa yan kwankwasiya da suke a gurin nan ba zan iya taimaka gawa na gawa na ba president inu sarodi ka rike shi hannu biyu maso ka ne mun kasa mun tsare mun jira kuma gashi sun zo su riga sun ji kunya sai an yi magana ku rinka cewa wai ko ƴan uwansa ne ko masoyansa ne ta ina a bayan idansa kuna zagin sa sannan sai a gaban idansa sannan za ku ce ko masoyansa ne ai masoyi iso ka a gaban idanka ya so ka a bayan idanka idan akan president ne mun riga mun shirya duk dan da ya taɓa mana president wallahi ba za mu kyale shi ba idan kun shirya mun wa mun shirya daga karshe kuma wannan kungiya ta mu ta Kano State NNPP Star Organization tana matakar godiya sosai da sosai ga wannan kwamiti na shirye-shirye na rantsuwa na Sani Abacha Stadium da ya sanya mu a cikin wannan shirye shirye-shirye domin ganin jajircewar wannan kungiya tamu muna godiya Allah ubangiji subhanahu wataala ya riko da hannun Usman Uba Bature takalmawa kenan mai magana da yawun kungiyar Kano State NNPP Star Organization Kwankwasiya. Da yake mun fado cikin siyasar kanan tsundum hakan ce ta ba mu damar daukar sakon matashin dan kasuwa Abubakar Abdullahi Kana Baro. Da ya zo an karar da mahukunta kan kokarin yi wa kasuwanci kafar ungulu har ma yake ganin sakaci ga hakan na iya haifar da matsala ga kasuwancin yankin arewa ba wai iya jihar Kano kaɗai ba. da ijanyo wannan rufetan da aka yi siyasantar da ita shiga cikin tsarin gwamnatin ganduje domin alala da can shi ne yanzu wai ike kokarin izama ya wakilci kano a can ba ta arewacin najeriya ba za mu yadda da wannan ba da maiduguri kada ba ka wakilce ta wannan ba a laifi ba amma babba sai ya a ce laifi ne ya zo kamar wannan mutumin da ya shiga cikin tsarin gwamnatin siyasa ita karawa a dokar can ba duk mutumin da zai yi harkokin siyasa ajiye mukaminsa ike yi a can ba ije yi amma amma muna da dalilai muna da duk abin da muka sani wajen cewar su suka yi uwa su suka yi makarfiya wajen gwamnatin gandu da ta yi kutse a cikin can ba zai zo cewa yana neman mukami wai arewa to ka je ka wakilci mai amma a matsayin sa na jagora a cikin tafiyar ta can ba din kuma bai cancanci ya je wakilci ya wakilci ce jagora inda duk jagora yake gaskiya yake inda duk jagora yake ba sauka daga ka'ida inda duk jagora yake baya yin ayyukan saba doka ba za mu yi da wannan ba ina kira ga ragowar shugabannin cambobi na arewacin Najeriya su lura da wannan kudin rundunar da ake babu dalilin da Alan Guburo zai wakilci jihar Kano a harkar canba saboda me saboda ya cire kansa daga cikin tsarin canba saboda ya shiga kwamitin siyasa zuwa na mataki za ku dauka matsayin ku na yan kasu mataki kira miki yanzu kuma za mu bi hanyoyin da doka da oda suka dace wajen ganin cewar mun karba haƙƙin jihar Kano saboda iyayenmu da mu. sun ba mu wasilci akan mu tsaya tsayin daka kuma kasuwan mu ibadan mu ce kuma mu da abin da kasuwa ta kirga mana mu riba ce akan wannan yasa muke zuwa gababen yada labarai Allah ya ji kan Malam Abdulkarim Dayyabu ba dan ya mutu ba da in sha'awar shiga harkokin siyasa ajiye mukamin can ba'i in shiga ya mutanen da dumu-dumu suka jefa camban nan a cikin halin ha'ila haulayi a yanzu haka tata ta dage ba da marza kuma su za a ce wai sun nemi matsayin wakiltar jihar Kano a arewacin Najeriya idan aka yi wannan an yi abin da mu 'yan kasuwar jihar Kano bai daidai ba kuma ya saba ka'ida kuma ba mu yarda da haka ba. Abubakar Abdullahi baro na wannan batu ne a lokacin da SA Sala Kala kawo ya laiko domin jan hankali ga kwankwasawa kan barazana da bita da kullun da suke shirya wa gwamnatin gandujiya. ba yadda za a yi shugabannin jam'iyyar NNPP a fasace mabiya 'yan jam'iyyar NNPP a fasace shugabannin gwamnatin da aka zaba a fasace waɗanda ma ba zaɓa su aka yi ba a fasace kowa ka ganshi a fasace ba su da kalma sai za mu kama za mu kwace za mu ɗaure shin ba ku da wani abin da za ku yi sai kamawa sai ɗaurewa sai rusawa ba za a jira a ga kamun ludayin gwamnatin ta sabata tukunna kafin ma a fara zargin a fasace to ai abin da yake cikin zuciya sai suka faɗa kana ji a kafafen yada labarai kwamitattukan da aka yi shugabannin faɗa suke cewa za su saka ka a prison za su yi kaza za su yi kaza akwai mutanen da sun fi ƙarfi duk yadda kuka kai da masifar son ku kama ku ɗaure ku rusa ku kwace kayan wani ba zai kwace ba domin wanda Allah ya tsare masa mutuncinsa wani dan adam ya fi ƙarfin a keta masa mutunci wanda Allah ya daga darajarsa wani dan adam ya yi kaɗan ya yi tsararra ya sauke darajar wanda Allah ya daga darajarsa sannan abin da nake so in gaya muku idan kuna shayi akan haka ku tambayi injiniya Rabi Musa Kwankwasa a Kano izo i kalli mutanen Kano yace duk abin da aka taba sai a ce na dogo ne wai shin ina na gajere shin abin da nake tambaya a gurin wurinsa kayan gajeren ma ya taɓu ballantana na dogo wani mutumin da Allah ya rufa ma asiri ya yi tsararo wani bawa izo ice zai banka da asirin wanda Allah ya wa. Amma sala kala kawo ai hasashen da ake cewa duk kwamitocin nasu abubuwan da suke tattaunawa yadda za su karɓi mulki lafiya kuma da yadda za su kama al'amuran ayyukan da suka damu al'ummar jihar Kano. Abdullahi ba a gaban ka bane ka buɗe wayar ka ka kalla cewa wani daga cikin shugabannin kwamitin ya zo ya ce duk wanda ya taɓa kayan gwamnati ko i kaza ko i kaza sai an kai shi prison prison ku kaɗai Allah ibe wa hannu bari in gaya maka wata magana idan gwamnatin ƙasa aka baku ba ta jiha ba wallahi wani ya fi ƙarfin zuwa firzin a gurin ku sai dai ku haƙura domin wani yana nan yana zaune da iyayensa lafiya su ne masa addu'a wani mutanen unguwa ne suke masa addu'a wani ƴaƴa da jikoki ne suke masa addu'a to wanda Allah ya rufa asiri wallahi kun yi tsarara ku da asirinsa. SA Sale Kala kawo kenan shugaban kungiyar APC Media Forum ta Gandujiya. Da wannan matsalar yankin ta kai da Sumaila da baban Naira Beta ya shigo baki har kunni. kan yadda suka yi dacen samun nagartaccen ɗan majalisar tarayya a wannan yanki bayan kuma a ce cewarsa sun kwashe shekaru takwas ba tare da sanin suna wakilci ba abin da al'ummar ta kai da sumaila suke faɗa sun ce tun da kawu sumaila ya bar ɗan majalisa mai wakiltar ƙananan hukumomin ta kai da sumaila ba su taba samun ɗan majalisa ƙwararre wanda ya san mutuncin mutane yake girmama al'umma dattijai da mata da matasa kamar wannan ƙwararren lauyan da aka ɗauko aka zaɓa ba wannan ta tabbata cewa dukkan mu 'yan ƙananan hukumomin ta kai da sumaila za mu yi bacci da ido biyu domin yanzu mun tura wakili nagartacce wanda zai je kare mana mutuncin mu a Abuja. Ku bari ku fara ganin makama aikin nasan kafin a ce kuna irin wannan yaba haka tunda ko rantsuwa ba yi ba a'a ai an ce juma'a da za ta yi kyau tun daga laraba ake gane ta wannan dan majalisar wasu idan aka zaɓe su sai ka ga sun tafi sun huta sai an rantsar da su su dawo shi ko tun da aka bayyana shi a matsayin dan majalisa mai wakilta ta kai da sumaila aikin al'umma yake yi zuwa jana'iza yake yi zuwa gurin taron al'umma yake yi sannan har ya fara yin empowerment ana jika makoshin al'ummar ta kai da sumaila to dama mu a wannan tsawon shekaru abin muka ka rasa kenan amma yanzu tun da Allah ya bamu wannan ƙwararren baristar ina tabbatar maka duk wanda yake takai da Sumaila ba za mu da na sanin zaɓar wannan dan majalisar ba domin jajirtacce ne kuma kowa ya san jajirtacce ne baka ganin cewa kamar kalmar Bahaushe ce da yace ba a yaban dan kuturu har sai yayi wasu shekaru da ya tsinsa tukunna shi wannan ɗan majalisar daman ba a yunwace ya zo ba ɗan babban gida ne kuma yana da mu'amala da dukkanin al'ummar takai da Sumaila hatta yan adawa suna jinjina masa ballantane kuma mu da muka zazzaga masa ruwan ƙuri'a baban naira bai take nan shugaban kungiyar ta kai sumaila kwankwasiya forum da yake muna yankin kano ta kudin wannan ce ta kai ga ɗaukar sakon zababban sanatan yankin sanata abdulrahman kawu sumaila sakon da muka karɓa kenan ta hannun honorable sanatan gadala, da ke sanar da kafafen yada labarai da sauran al'umma kan su guje ɗaukar dukkanin wata sanarwa da ake danganta ta da kawun musamman kan batun shugabancin majalisa ta goma. Sakon ya ce babban hadimi ga kawun kan harkokin yada labarai na ɗaya Malam Ashir Kachako da kuma hadimi na biyu Abbas Adam Abbas ne kaɗai sanata kawun ya aminta da su magana a madadinsa. Sakon ya ci gaba da gargaɗin dukkanin masu danganta maganar siyasarsu da kawun kansu kiyaye aikata hakan. Da a yaushe zababben sanatan ba shi da wani buri da ya wuce ganin ya ciyar da yankin gaba. da yake wannan sako ya taɓo batun shugabancin majalisa ta goma hakan ce ta baiwa honorable yakubu muhammad giredi damar ganin yadda ake shirin yin tuwo na mai na batun shugabancin majalisar wanda a cewarsa matukar ba a ɗauki matakan gaggawa ba to da alama tarihi na iya maimaita kansa na samar da majalisa 'yan amshin shata. Ina so in yi kira ga zababbun 'yan majalisar wakilai ta tarayya da sanatoci su sani mu muna hankalce mun san irin illoli da rahin alfanu da wakilcin tuwona mai na ya zame mana daga tara zuwa yanzu. Domin ina tabbatar maka duk mutumin da ya kwanya tashi a ƙasar nan ya san illar wakilcin sanata Ahmad Lawan da Femi Bajabiya Mila domin hi Ahmad Lawan ma a matsayinsa na Senate President ba inda kujerarsa ta yi tasiri sai wajen karɓar takara. shekararsa a hannun macina a nan kadai aka ga aikin kujerarsa amma wani abu don kishin kasa don nuna wa gwamnati ya kamata a gyara da nusantar da ita ba abin da aka yi duk abin da aka kawo haka aka zartar da shi da mai kyau da mara kyau kada mutane su manta cewa a irin wannan son zuciyar ne yasa ba a samu nasara ba lokacin da Bukola Saraki ya zama Senate President Kubu Dogara ya zama kakakin majalisar wakilai ta kasa wanda duk abin da aka kawo suka ga bai dace ba sai su ja durowa kawai su sa shi su rufe in an yi magana su ce sun rasa shi a rubuto wani in an rubuto wato an tuna musu su ce sun manta a ɗauko kofi a kawo su ki ashe su ne akan daidai wato wakilcin bukola sarake ba a san cewar alheri ba ne gani ake shi ya hana talakan ƙasar nan ma ya samu walwala a gwamnatin buhari idan bukola sarake ya tafi za a amince a sa hannu a baje za a yi duk abin da buhari yake so a ji daɗi bukola sarake ya tafi an yi gangan an yi wasan kwaikwayo majalisar dattawa ta jawo abin kunya a fagen siyasar dimokuraɗiyyar ƙasar nan dalili abin da ya faru shine ai bukola sarake shine a lokacin mulkinsa suka ki amincewa da tabbatar da shugaban hukumar EFCC Ibrahim Magu a matsayin cikakken ciyaman mai cikakken iko. Amma bayan Bukola Saraki ya tafi ana ga yaki yadda daga ƙarshe sai ga laifinsa ya fito karara. kuma yanzu an rubuto an ce wai sanata Fabio shine zai zama Senate President Barau Burin Maliya da ya fito daga cikin guguwa masu jajayen da ranar jihar Kano a matsayin sa na jan wuya jirgin fito ya fito ya ci zabe ba zai zama Senate President ba sai dai ya zama mataimakin mutumin da ya zama sanata da ƙuri'a dubu saba'in da wani abu wannan zancen ganga ne kuma ga mataimakin Femi Bajabiya Mila gogaggen dan majalisa da yake kusan karo na hida zuwa majalisa a ce bai janjanta ba a dauko wani tajir dan jeka na yi kaɗan aike daga jihar Katsina wannan zancen babu shi yan majalisa ba ku mana laifi ba ku bujire umarnin shugaban kasa da jam'iyya ku taka dukkanin bukatar kowa ku kare mutuncin kasa ku kare mutuncin constituency ku kuma a tsaya a take duk wannan ayyukan na Buhari da ake bulbula lokacin su Bukola Saraki aka take aka turo he kasar nan ake yin sa amma lokacin su Ahmad Lawan wasan kwaikwayo kawai aka yi ba abin da aka gani na alfanu. Honorable Yakubu Muhammad Giredi kenan dan jam'iyyar APC daga jihar Jigawa. Kafin mi sallama kwamitin yakin neman zaben AA zaura na takarar sanatan Kano ta tsakiya cikin jam'iyyar APC. Na sanar da rushe dukkanin kwamitocin yakin neman zaben KCC 1523 Kano ta tsakiya. AA eh, zaura ya ce wannan matsaya ta rushe kwamitocin yakin neman zabensa gida da waje. Ya yi ta ne domin mai da hankali kan ayyukan da ya sanya a gaba ta fuskar jin kai kamar yadda ya saba. yana mai cewa ba zai taɓa mancewa da irin gudunmawar da wannan tafiya ta KCC 1523 da ɗaiɗaiku da kuma ƙungiyoyi suka ba shi ba. Babu shakka sun yi tafiya ta amana duk da ƙalubalen da aka fuskanta amma hakan bai hana su jajircewa ba baya ga nuna ƙauna wajen tabbatar da wannan tafiya. ya ce yana mai godiya gare ku baki ɗaya musamman shugabannin kwamitoci da suka ɗauki gabarar ganin cewa komai ya tafi yadda aka tsara. A ƙarshe Alhaji Abdulsalam ya ce zai amfani da wannan dama na ƙara jinjina da godiya ga dukkanin masoya da abokan tafiya AA zaura a kowane mataki. Tare da fatan za su kasance cikin shiri a duk lokacin da ya kira a ci gaba da bada gudunmawa kan ayyukan al'umma kamar yadda aka saba. Kamar yadda muka karɓi saƙon ta hannun mai magana da Alhaji Abdulsalam Abdulkarim AA zaura wato Honorable Ahmad Dahir mai wudadu. Gautan fada da hujja ba gautan fada da makami ba. Ma sauraro a madadin dukkanin abokan aiki musamman Ibrahim Isaac dan Rano, Adam Suleiman Abdullahi Lawan Alhaji da Umma Suleiman. Nasir Salisu Zango ne jagoran shirin ni Salisu Baffayo da na gabatar ke fatan huta lafiya. Daga nan Freedom Radio muryar jama'a.